Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan ta mu mai albarka. Zinace-zinace, leman mata, leman maza, iskanci. Dalilin da yasa na haƙura da harkar Hausa fim daga tsohuwar jarumar nan mai suna Rashida Lubbo. Tsohuwar jaruma mai suna Rashida Lubbo ta ce aure ta yi, shi yasa ba a ganinta a fina-finai. ta yi bayani da ya sa ta haƙura da harkar hausa fim gaba ɗaya kamar yadda ta bayyana tana zaune ne a ƙasar thailand a cikin birnin bangkok tare da mijinta ɗan asalin ƙasar mali jarumar ta ce ta ɓoye aurenta ne jarumar ta ce ta don wannan rayuwarta kaɗai ya shafa tsohuwar jarumar fina-finan hausa mai suna rashida lubbo ta zanta da gaskiya 24 tv bayan da ta yi shekara ɗaya ba a ji ɗuriyarta ba a masana'antar, amma kuma bayan rashin ganinta, Rashida ta wallafa hotunanta a shafukanta na sada zumuntar zamani a ƙasar Thailand. Kamar yadda tsohuwar jarumar ta bayyana, ita haifaffar ƙasar Kamaru ce kuma ta yi karatu a Najeriya inda ta zauna da ‘yan uwanta a Abuja. Rashin cikar burinta na zama ma'aikaciyar gidan talabijin ya sa ta faɗa harkar fim, ta yi fina-finan Hausa da na Turanci a masana'antar Nollywood. A zantawar da aka yi da Rashida, ta bayyana cewa ta yi aure ne kuma suna zama tare da mijinta mai suna Abubakar ɗan asalin ƙasar Mali a birnin Bangkok da ke Thailand. Jarumar ta ce sana'ar mijinta shi ne siyar da gwal. kuma ya yi shekaru 26 a ƙasar Thailand, ta bayyana cewa tana matuƙar kewar abokan aikinta na masana'antar fim kuma tana kewar mahaifiyarta don tun a shekara ta 2018 da ta yi aure ba ta sake zuwa Najeriya ba. Da aka tambaye ta dalilin da ya sa ta bar masana'antar kuma ta yi aure a sirrance, jarumar ta ce, "Saboda lamarin rayuwata kaɗai ya shafa, tana jin harshen Faransanci Tana jin harshen Faransanci ne saboda mahaifiyarta na ƙasar Kamaru kuma tana zuwa hutu. Harshen Turanci kuwa tana jin shi ne saboda karatun da ta yi a Najeriya. Ta buƙaci addu'a daga masoyanta tare da fatan zaman lafiya da zuri'a ta gari, don har yanzu ba ta haihu ba. ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu mai albarka idan yau ne farkon zon ka wannan tasha muna sana mana alamar subscribe sannan ka yi mana like sannan kuma ka yi comment da addu'a ta gari da wannan tsohuwar jaruma ta cikin shirin fina-finan masana'antar kanewood Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka.